صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a zangon shirin hausa radio boh na wannan yammaci kuma ya karshe a wannan rana ta litinin da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga dai jiran abin da muke ɗauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu kawo muku sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau bayansa kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare bayansa muna tafi da shirin nan na dokokin zamantakewa za mu kirkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar Allah fatan masu saurari za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin amma kafin a ji abubuwan da na ambata sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 17 ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari san cewa shekaru 1382 da suka gabata a rana irin ta yau wato bar ga watan shawwal na shekara ta 60 hijira kamariya musulun bin aqil dan amin imam husain alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya isa birnin kufa a matsayin jakadan imam husain alaihi salam ga al'ummar birnin wannan matakin ya zo ne banda imam husain alaihi salam ya samu siko daga gare su akan ya zo jagorance su akan sahihin tafarki na manzon allah bayan da musulun bin aqil ya karanta masa wasikar imam hussein alaihi salam a cikin karamin lokaci mutane da dama sun yi imam hussein mubaya'a a hannunsa amma kuma bayan da yazid dan ma'auya ya dora ubaidullahi bin ziyad a matsayin gwamnan sa a kufa da yawa daga cikin su sun warware mubaya'ar su saboda tsoro saboda haka musulun bin aqil ya zama bashi da mataimaki a kufa da ƙarshe kuma ya fada a hannun mutanen ubaidullahi bin ziyad wanda ya bar da umarni suka kashe shi a cikin birnin na kufa masu wari ko san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau a lokacin da gwamnatin iraq da rikashin shugabancin saddam hussein take kaddamar da hare-hare kan kasar iran bisa kure jiragen yakin saddam hussein sun harba bamabamai kan wani babban jirgin ruwa na sojojin amurka a cikin tekun fasha inda sojojin amurka 37 suka halaka amma nan take saddam hussein ya nemi gafara daga wajen amurka ya kuma bayyana harin da cewa kure ne kuma ya bayar da diyya ta dukkanin sojojin da suka halaka ga iyalansu a lokacin amurka tana mara baya ga saddam hussein domin yana yaki da iran akan haka amurka bata ɗauki maganar kisan sojojinta da saddam hussein ya yi da muhimmanci ba da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau allah ya yi wa babban malamin addini ayatollah muhammad ta kai bahajar darsuwa a birnin kum kasar iran an haifi wannan babban malami a garin foman wanda yake cikin lardin gilan a arewacin kasar iran a shekara ta biyar. ya fara karatu na Sharafage fage a garin na Foman. Daga nan kuma ya tafi kasar Iraki inda ya ci gaba da karatunsa a gaban manyan malamai na lokacin a birnin Najaf. Bayan karatu mai zurfi na tsawon shekaru ya dawo birnin Kum ya ci gaba da karantarwa. Daga lokacin ne kuma ya fara koyarwa a bangaren adabin larabci da kuma sauran bangarori na fiqh da usul da ilimin akhlaq. Daga bisani kuma ya buɗe babbar cibiyarsa ta koyarwa bayan da ya kai matsayin mushtahidi mai bayar da fatawa. Ayatollah Bahjat ya shahara da tsantseni a rayuwarsa da kuma tsananin gudun duniya da yawan bautar Allah da kuma tawalu'u yana daga cikin manyan malamai da suka shahara a bangaren irfani da gaske littafan da ya rubuta akwai littafin nan na kitabu salat da kuma littafin jami'ul masail da kuma wasilatun najat ya rasu a rana irin ta yau yana da shekaru 94 a duniya masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen sani har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. an shiga mako na biyu a hare-haren wuce gona da iri da isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan al'ummar falastinu a zirin gaza shugabannin afirka na taro a faransa kan farfaɗo da tattalin arziki ministan harkokin ƙoshin ƙasar iran ya gana da shugaban ɗarikar katolika na duniya cewa da paparoma francis don ziga labaran kamar da za a ji su an shiga mako na biyu a hararen wuce gona da iri da isra'ila ke ci gaba da kaiwa akan al'ummar falastinu a zirin gaza ko a cikin daren jiya wayewar safiyar yau litinin ma isra'ila ta kaddamar da gwamman harhare ta sama a zirin gaza wanda ya kasance shine mafi muni ya zuwa yanzu har isra'ila ta ce ta kai su ne kan gine-ginen 'yan kungiyar hamas lamarin da ya sanadin lalata tituna da dama da layukan wutar lantarki alƙalman baya bayan nan dai sun nuna cewa falastinawa sama da ɗari biyu ne su karsa rayukansu a hare-haren na isra'ila cikinsu kuwa har da yara hamsin da tara da kuma mata talatin da biyar. sai kuma wasu falastinawan sama da dubu da ɗari uku da suka jikkata ana ta bangaren dai ƙungiyar hamas ta harba harokoki da makamai masu lunzami sama da dubu uku da ɗari kan isra'ila sai dai mafi akasarinsu makaman garkuwa na isra'ilar sun kakaɓo su akwai da 'yan isra'ila goma da suka mutu a raharar na ƙungiyar hamas kasashen duniya da na ci gaba da kira da a tsagaita wuta ƙungiyar 'yan jarida ta kasa da ƙasa cewa da reporters without borders ko kuma rsf ta yi kira da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ta binciki har-haren sama da isra'ila ta kai wa ginin da ya kunshi ofitoshin yada labarai a zirin gaza harin da isra'ila ta kai wa ginin ya lalata gidajen kafofin yada labarai palestinu da na duniya 23 ciki har da ofitoshin kamfanin dillancin labarai na amurka associated press da kuma gidan talabijin ɗin qatar na al jazeera sakatare janar na ƙungiyar ta rsf christophe deluar ya ce ganganci ne kai hari kan kafofin yaɗa labarai kuma hakan zai iya kasancewa laifukan yaƙi hakan ne ya sa kungiyar ta kira ga mai gabatar da kara ta kotun hukunta mai laifuka ta duniya wato fatu ben suda da ta binciki lamarin Abin labarin kuma amurka ta bukaci isra'ila da ta bayyana dalilan da suka kai ya sa ta kai harin kan ginin da ya kunshi ofisoshin na 'yan jarida a zirin na gaza a ci gaban ziyarar da yake a kasar italiya ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya gana da shugaban ɗarikar katolika ta duniya cewa da papa francis musu zarif ya wallafa a shafinsa na twitter hotunan ganawar tasa da papa francis a fadar vatican yau litinin bangarorin biyu sun tattauna akan rikicin gabas ta tsakiya inda ministan harkokin wajen kasar ta iran ya nuna matukar damuwarsa kan halin da palestinawa ke ciki a daidai lokacin da isra'ila ke cigaba da lugudan wuta a zirin gaza dama kafin hakan ministan harkokin wajen kasar ta iran ya gana da takwaransa na italiya luigi di maio inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugabanni daga kasashen afirka da dama na wani taro a birnin paris na kasar faransa a wani mataki na farfado da tattalin arzikin nahiyar da ya tagayyar sakamakon annobar corona da ta dagula al'amura a duniya shugaba muhammadu buhari na najeriya da takwaransa na jamhuriyar nijar bazu muhammad da firaministan sudan abdul hamduk duk suna halartar taron akwai shugabanni daga nahiyar turai da wasu hukumomi da cibiyoyin kuɗi irin su bankin duniya da ke halartar taron shugaba emmanuel macron na faransa ne ya shirya wannan taron shirin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu un smith ya bayyana matukar damuwa dangane da ta'azarar sabon rikici a yankin greater pibor da ke gabashin kasar nicholas haisom wakilin musamman na sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce rikici tsakanin wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai wanda ke kama da irin wanda aka gani a farkon shekarar nan zai raba fararen hula da matsugunansu tare da barazana ga ayyukan agajin ceton rayuka na rabon abinci da ake yi a yankin wata sanarwa da ya fitar a juba ta ce ya kare al'umma a duk inda suke daga rikici shine babban hakkin da ya rataya a wuyan gwamnati da jami'anta na tsaro ya ce ta'azarar rikicin kwasam ya kai ga raba karin mutane da muhallansu da kuma dakatar da ayyukan agaji a yankin gumuruk da habertel inda ake raba abinci ya yi kira ga gwamnatin kasar da kare maimaituwar rikicin ta ɗauki matakai wajen magance tushensa da cika alƙawuranta na kare fararen hula ko labarin kuma mahukunta a sudan ta kudu sun ba da rahoton cewa mayakan wata ƙungiya sun kashe fararen hula sha biyu a yankin abiye mai arzikin man fetur to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokacin daga nan radio hausa voh To gaishe da Hassan barka dauke da labaran duniya. Yanzu sai sauran shirin da zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. bismillahirrahmanirrahim rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin al'amuran da suka faru kuma suke ci gaba da daukan hankula a nahiyar mu afirka to da fatan dai masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to ko shakka babu dukanin kallo ya koma yankin na gabas da ke musamman kasar palestinu sakamakon yakin zalunci da gwamnatin ta kasar isra'ila ta kaddamar akan al'ummar Falasino don musamman mutanen yankin Gaza. A nahiyar mu ta Afirka dai a kasashe daban-daban an gudanar da zanga-zangogi da kuma tarurruka na nuna goyon baya ga al'ummar Falasino din da kuma yin Allah wadai da wannan danyen aiki na haramtacciyar kasar Isra'ila din. To wannan batu na zaluncin da ake yi wa al'ummar Gaza din a daga cikin irin to shine batun da za mu yi dubi a kansa a wannan shiri namu na yau don jin irin nauyin da ke kan al'umma. sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. Thomas Saurari barka mu da sake saduwa. Kimanin makonni biyu kenan da suka gabata gwamnatin Netanyahu ta haramtacciyar kasar Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare na zalunci kan al'ummar falasinu da suke birnin Kudus mai tsarki. musamman ma dai a yankin da ake da yankin sheikh jarra da abokan da suke yi na fitar da falasinawa da suke gurin da kuma mai gurbin su da yahudawa 'yan share guri zauna lamarin da kuma ya haifar da irin wato sabon yaƙi da gwamnatin yahun na tinyahu din ta kaddamar a kokarin take yi na wato ci gaba da zaluntan al'ummar falastinu din a zirin gaza ya zuwa yanzu dai sama da falastinawa ɗari ne suka yi shahada sakamakon hare-haren da sojojin yahudawa din suke kaiwa bugu da ƙari kan wasu ɗarura kuma da suka sami raunuka to sai dai a bangare guda kuma palestinawan su ma dai ba a bar su a baya ba don ko ya zuwa yanzu dai su nuna wa natin yahu din cewa su ma fa ba kan wallasa ba ne kuma lokacin da za a buge su su gagara ramawa ya wuce ta hanyar irin kai hare-hare da suke kawa da rokoki da kuma makamai masu linzami cikin haramtacciyar kasar isra'ila din lamarin da ke ci gaba da nuna wato irin karfin da su falastinawa din suka yi kamar yadda kuma na bayyana cewa a kasashe daban-daban na afirka an gudanar da zanga-zangogi na nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma yin allah wadai da haramtacciyar kasar isra'ila da masu ɗaure mata gindi akan wani ɗanyen aiki da take yi to koyaya masana a can yankin namu suke ganin wannan lamari sannan kuma ya suke ganin irin wannan karfi da ƙungiyoyin falastinawa din suka yi na mayar da martani ga haramtacciyar kasar isra'ila yaya batun kare haƙoƙin bil'adama da amurka da wasu kasashe na turai suke yi idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a halin yanzu din sannan kuma wani nauyi ya kawo kan al'umma dangane da al'ummar na falasino to waɗannan an tambayoyi da waɗannan batutuwa su ne tambayoyin da na gabatar wa bakonmu a wannan zaure wato malam ibrahim musa shugaban dandalin yada labarai na harkar musulunci a najeriya wani harkar musulunci din ta daga cikin ƙungiyoyin da suka gudanar da irin waɗannan gangami da kuma tarurruka na nuna goyon baya ga al'ummar falasino to malam ibrahim barka da zuwa filin namu salamu alaikum a malam ibrahim kamar da na bayyana a farkon shirin da a halin yanzu ana cikin kusan mako na da mako ɗaya kenan da yaƙi da haramta ƙasar Isra'ila ta kaddamar kan al'ummar Falastinu. A ganin kuna a matsayin kuna waɗanda 'yan jarida kuma waɗanda suke sanya ido kan wannan lamari. Sannan kuma harkar musulunci a Najeriya tana daga cikin waɗanda suka gudanar da irin zanga-zangogi na nuna goyon baya ga al'ummar Falastinu ɗin. Ya kuke ganin wannan abin da ke faruwa a halin yanzu a nan Falastinu? A gaskiya wannan abin takaici ne abin Allah wadai ne kuma abin da ya kamata ya kada hantar kowane bil'adama ne ba lale musulmi ko balarabe ko wani abu makamancin haka ba duk wanda yake da ruhi na dan adamtaka wato mai ganin cewa dan adam ko wani kabila ne ko wani addini ne yake da shi ya kamata ya rayu cikin salama dole wannan abin ya tada masa hankali kuma dole ne ya yi allah dai wadai da wannan al'amari din abin da ya kamata na farko a lura da shi shine cewa ita dama isra'ila tana mamayan wannan yanki ne kuma sai gashi ta kara da wannan zalunci din wato kamar ta yi kara yin fami ne akan dama raunin da ta ta al'ummar musulmi musamman in an tuna abin ya ɗauko asali ne tun ƙarshen watan ramadanin nan lokacin da aka san cewa al'umman musulmi suna taruwa a masallacin kudus domin neman albarkan allah maɗaukakin sarki to kuma suka ga su wannan taruwa ɗin bai musu ba a suka nemi su ƙara daƙile wannan abu kuma jama'a suka nuna fusatan su da rashin yardan su akan haka a hotunan bidiyo sun yi yawo na kan yadda sojoji suka shiga cikin masallaci mai tsarki da takalmansu suna harba gurneti da abin da ya kama da wannan to kaga wannan wani abu ne wanda yake dole wato ran musulmi musammatan ya damu a kai? kuma alhamdulillahi yadda jama'a kowa hankalinsa ya tashi da musulmi ma da waɗanda ba musulmi ba a zaton da suka yi cewa wala Allah ko musulmi ne kaɗai za su damu to abin ya nuna ba haka bane to malam ibrahim ya zuwa yanzu kungiyoyin gwagwarmaya na falastinawa duk da irin zaluncin da ake musu kuma irin hare-hare da haramta kasar isra'ila take yi akan zirin gaza da kokarin nuna karfi na da suke da shi akan su amma bangare guda kuma kungiyoyin gwagwarmayan falastinawa sun mai da suna ci gaba da mayar da martani wa haramta kasar isra'ila ta hanyar harba rokoki da makamai masu linzami da kuma ta da irin jiragen nan da ake kira drones jiragen marasa matuka wanda irin waɗannan tsayin daka da su waɗannan dakaru na gwagwarmaya suka yi ya ba wa duniya mamaki ya kuke ganin irin wannan tsayin daka da falasinawa suka yi sannan menene ainihin sirrin irin wannan ƙarfi nasu dama kamar da ka sani ne an ce karen bana shike maganin zoman bana kuma dan haƙƙin da ka rena shi ke tsole ma ido su isra'ilawa 'yan sahayoniya lalle sun rena korar al'umman musulmi 'yan gwagwarmaya da ke wannan yanki din musamman suna ganin cewa kawai matsatsike su zasi to abinda su dama ba su sani ba shine a ita gaskiya da karya in ana faɗa ita karyan takan ga cewa kamar tana da wani ƙarfi ne na musamman alhali kuma tana ganin su ita bangaren gaskiya din su wasu abu ne da za a iya murkushewa wanda ke kuma ba haka bane shi yasa ma a cikin littafin Allah mai tsarki alkur'ani Allah ya nuni da cewa sau da yawa jama'a 'yan kaɗan sukan buge wato jama'a masu yawa to kuma muna ganin kamar irin haka ne ke aukuwa kuma dama ita rayuwa ai gogayya ne a da can shekarun baya gaskiya ba irin shekarun yanzu bane kuma jama'un da ke wancan lokacin ma ba irin ne yanzu bane kuma alhamdulillahi lalle kam wato bisa ga dukkan alamu karfin makamai na su wa'annan kungiyoyin gwagwarmaya da ke falastinu ya ƙara wato kaifafa wato yana kara wato ƙarfi ta yadda gashi har suna iya kai hari kusan ko'ina a cikin isra'ila sannan kuma wani abun jin daɗi ma shine yadda yan gwagwarmaya din ba kawai na falastini ne yanzu za su shiga cikin wannan fagen ba da alama wannan fagen zai faɗaɗa ta yadda na labanon ma za su shigo na iraki ma za su shigo na iran ma za su shigo kai watakila ma na sauran ɓangarorin ƙasashe makwabta da ke wurin su ma za su shigo cikin wannan al'amari din. don haka alal hakika wannan al'amari da su Netanyahu na Isra'ila suka tado shi na kai hari ga mazaunan mutane fararen hula wanda yanzu in ka yi lissafi za a ga cewa duk da aka kashe yawancin su fararen hula ne wanda yake kuma duniya ta shaida Isra'ila ta harba makamai a unguwannin mutane ta harbi gine-ginen jama'a ta harbi makarantu da asibitoci da abin da ya kama da wannan to kaga wannan duka wannan manuni ne da ke nuna cewa fagen nan in dai ba wani takaitawa na Allah subhanahu wataala ba to zai faɗaɗa kuma in ya faɗaɗa lalle muna da tabbacin nasara kamar yadda Allah ya alkawarin cewa zai ba mu nasara a wannan karfi da yan gwagwarmaya suka samu saboda kasantuwar su a bangaren gaskiya ne sannan kuma kar mu manta dama cewa suna samun taimako na bangarori da dama daga jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma sauran wato kungiyoyi na gwagwarmaya wanda yake kuma lalle ana ganin tasirinsa a yanzu to daga karshe Ibrahim wani nauyi ne ya hau kan al'ummar musulmi a irin wannan lokaci to gaskiya wato abin da ya hau kan al'ummar musulmi ba wani abu ba ne face wato matsayar da da ka'id alhamina'i ya tsaya a kai da kuma wanda ayatollah sistani ya tsaya a kai da kuma irin wanda mu a nan yankin namu na najeriya a jagoran mushik ibrahim zagzaki ya sha bayani a kai na cewa wato wa'annan mutane gaskiya dole gwagwarmaya ce za ta fidda su ba kawai wani abu ne wanda za a saki jiki a miƙa musu wuya suna abin da suka ga dama ba wa'annan ita isra'ilan nan fa sankara ce a cikin al'ummar musulmi dole sai an yi fito na fito a kauda wannan sankara din kuma alhamdulillahi wato kowa zai ba da gudunmuwansa ne gwargwadon iyawansa a kama daga addu'a kama da ba da taimako na kuɗaɗe na kayayyaki da abin da ya kama da wannan duk dai wayannan akwai hanyoyi da dama mu ka kama a nan yankin mu na Najeriya alhamdulillahi wannan juma'an da ta gabata al'umman musulmi musamman a karkashin harkar musulunci bisa jagoranci shugabancin Sheikh Ibrahim Yakubu an fito an yi gangami ana Allah wadai da wani al'amari a birane kusan za a iya cewa sun doshi arba'in. To kaga wannan wani abu ne wanda yake ba ba kawai an gama bane zai ci gaba. Sannan kuma wato muna sa ran cewa al'ummu kamar da yanzu haka ake a duk duniya din nan su Australia ne su South Africa ne su Jordan ne su waye waye duk kasashen musulmi su Pakistan duka zaka samu cewa al'umman musulmi suna fitowa suna nuna fushin su akan wani al'amari din musamman zuwa zuwa binin ofisoshin jakadanci na isra'ila da su na kasashen turai din mu nuna musu mu. wannan duk zai taimaka a ganin an dakile wato cin zalin da yahuda 'yan mamaya suke a palestino kuma alhamdulillahi wannan gwagwarmaya din tana ƙara ƙarfi ne watakila kamar yadda sayyid nasarallah ya faɗa wannan wani somin ne nasara da ake fatan za ta samu ga al'umman musulmi a nan ba da jima'a ba domin tabbas Allah ya alkawarin za mu shiga wato wannan yanki din al'ummar musulmi za su shiga wannan yanki din kuma za su samu nasara Malam Ibrahim Musa shugaban dandalin yada labarai na harkar musulunci a Najeriya a hirarmu da shi. Ta Allah dai ya kare kuma Allah ya taimaki waɗanda ake zalunta. Da haka muka ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da Allah saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ga shirin dokokin zamantakewa. Dokokin zamantakewa. bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin jama'a masu haro barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu haro na biye da mu a cikin wannan shiri a satin da ya gabata mun shigo mun fara magana dangane da kasar kamaru da abubuwan da suka tattaru suka kafa ita wannan kasa ta kamaru a tarihi to insha Allahu yau za mu yi kokari mu shiga bangaren da ya shafi dokoki na wannan kasa ta kamaru da wasu abubuwa da suke alaka da haka da farko dai idan muka bibi dokokin da ke tattare da wannan kasa ta kamaru za mu ga cewa kasar tattare take da nau'i nau'i na dokoki ko kuma maɓuɓɓuga ta dokoki waɗannan nau'i nau'i na ɓuɓɓuga wanda suke su ne maɓuɓɓugar dokoki a wato kenan ƙasar kamaru wato za ka iya cewa sources of cameroonian law wato ta nan ake shiro dukkan wasu dokoki da za a samu a ƙasar kamaru waɗansu abubuwa ne waɗanda za ka iya tattara su ka ce gaba ɗayansu ba su shige abubuwa kamar guda hudu ba da farko dai akwai constitution wato kundin tsarin mulki na ita wannan ƙasa ta kamaru ya zama shine ƙololuwa wajen ciro dokoki daga nan akwai abin da ake kira legislation legislation dinnan dokoki ne da majalisa take kafawa wato majalisar dokoki in ta zauna ta fitar da doka to waɗannan su ma sun zama dokoki na ƙasa waɗanda dole ne a yi amfani da su a wannan ƙasa ta kamaru to bayan wannan akwai wani abu da ake kira judicial president wannan wani abu ne wanda za ka iya ɗauka a matsayin cewa wani yanayi na yanke doka ko kuma na yanke hukunci da aka yi a cikin waɗansu kotuna to wannan kotuna da aka yanke wasu hukunci in an samu wasu hukunce-hukunce da suke da alaka ko kuma suke kusanci da irinsu to su ɗin ma akan yi amfani da su a yi a matsayin doka sai a yanke wani sabon hukunci da ya bubbugo wanda wannan mafi yawa ya fi alaka ne da tsari irin na dokokin ƙasar ingila wanda shi ma ko da yake dama a cikin ah, bayanin da muka yi na ƙasar kamaru mun bayanin cewa akwai wani bangare na kudancin kasar wanda yake karkashin tsari irin na ingila ko kuma za ka iya cewa mulkin mallaka ingila ce ta mulki wannan bangare akwai kuma wani bangare wanda za ka iya bayaninsa akan cewa ya kasance ne a ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar faransa to wannan judicial uh, president inda shi ma yana daga cikin uh, wasu abubuwa wanda ake su a matsayin maɓuɓɓuga na dokoki a ƙasar kamaru abu na hudu wanda shi ma wato guri ne ko kuma wani abu ne da ake ciro doka a ƙasar kamaru shine customary law wasu dokoki ne wanda suke na al'ada da aka gina su akan ta'adu aka samar da su tun ma kafin 'yan mulkin mallaka su kasance sun shigo cikin wannan ƙasa ta kamaru to akwai dokokin da suke tafiya bisa al'adu na ƙasar waɗanda su ne yau suka taru suka yi abin da ake kira customary law a wannan ƙasa ta kamaru to dokokin da za ka iya bayani a kai musamman muka ɗauki ɗaya bayan ɗaya da yake lokacinmu ba zai iya ba mu yi su gaba ɗaya ba amma muka ɗauki shi kansa kundin tsarin mulki na ƙasar kamaru wato constitution za mu ga cewa ƙasar kamaru tana tafiya ne bisa wani irin tsari na bin dokoki wanda su 'yan mulkin mallaka sawa'un ingila ko kuma faransa suka kasance sun bar mata ne to wannan tsari guda biyu sai ta haɗe su guri guda ta kasance a kansu take tafiya ita ƙasar kamaru tun da dama ƙasashe biyu ne suka mallake ta to sai kasance akan waɗannan dokoki guda biyu ko kuma tsari wanda aka bar musu su daga 'yan mulkin mallaka sai suka kasance a kansu a suke tafiya to saboda haka kenan abin da yake gudana a wannan ƙasa sai ya zama na ita kanta wannan ƙasa ta kamaru musamman ɓangaren da za ka iya ɗaukansa a matsayin ɓangare ne da faransa ta yi wa mulkin mallaka to ya sami wani abu na 'yanci daidai gwargwado a ranar 1 ga watan janware watan janairu na shekara ta dubu da da tara sittin. to amma shi wannan samun wannan 'yancin kai an yi shi ne bisa wani tsari na constitution ɗin farko da aka samar a wannan ƙasa wanda wannan constitution na farko shi ne ya ba da damar a wannan rana ta ɗaya ga watan janairu na wannan shekara ta 1660 aka samar da wannan 'yancin kai a wannan ƙasa ta kabar wato kenan wannan shi ne kundin tsarin mulkin kabaru na farko to amma in aka zo kuma kundin tsarin mulki na biyu da wannan ƙasa ta samu shi kuma an samar da shi ne a shekara ta ɗaya. da domin menene shi ba wai wani sabo ne aka zo aka kafa ba a'a wancan ne dai na farkon aka yi masa wasu 'yan gyare-gyare aka yi wani abu na kwaskwarima aka yi ƙarin wasu abubuwa aka rage wasu abubuwa sai ya kasance an samar da shi a matsayin wani kundin tsarin mulki na biyu a wannan ƙasa ta kamaru kenan to a cikin wannan yanayi lokacin da aka tabbatar da cewa kamaru ta kasance a cikin wani tsari na federal wato kenan bangare na kudanci dinnan da wannan bangare wanda faransa suke wa mulkin mallaka suka hadu suka kasance tare akan wani tsari na wato gamayya wanda zai tafi da su to a wannan ne a biyu ga watan june na shekara ta 1972 sai aka yi referendum wani referendum wato aka ji ra'ayoyin jama'a baki daya to nan ne aka samar da wani constitution na uku kenan wanda aka tabbatar da wannan constitution aka kuma karbe shi aka kuma sanya sunan wannan ƙasa ta kamaru ma a wannan lokaci ya koma united republic of kamaru wannan shine constitution ɗinsu kenan da za ka iya cewa na uku da suka tabbatar da shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari sai aka ɗauki wannan suna wato na united republic aka kasance ana amfani da shi a wancan lokaci dama an tabbatar da sunan kasar kamar domin haɗaka ce to sai aka ce a'a to yanzu abin da zai faru a yi kokari a ga cewa an samar da wani sabon constitution wanda wannan constitution sai aka samar da shi amma shi ma wani abu aka yi na gyara wanda aka fito da wannan sabon constitution wanda ya kasance a cikin shekara ta 1996 aka kasance an samar da shi sannan yana dauke da wato dokoki ko kuma wato articles articles a cikinsa har guda 69 a ciki saboda haka sai kasance ya maye gurbin tsohon constitution din wanda yake dauke da articles 39 a cikinsa to waɗannan a takaice su ne wasu abubuwa ko kuma hanyoyi da aka tafi wajen tabbatar da an samar da wannan constitution ko kuma tsarin mulki ko kuma kundin tsarin mulki a wannan ƙasa ta kamaru saboda haka kenan za ka iya cewa wannan tsarin mulki ko kuma kundin tsarin mulki na kamaru shine yake tafi da komai kuma shine aka dogara da shi kuma a kansa ake tafiya domin tabbatar da cewa an tafi da al'amura na dokoki na wannan ƙasa da za a iya cewa an gino a kanta bisa tsarin mulki saboda haka to wannan kundin tsarin mulki shine mafi ƙololuwa akan dukkan wasu dokoki da za su iya fitowa a wannan ƙasa ta kamaru kuma wannan tsarin mulki ko kuma constitution na kasar kamaru shine yake tafi da sauran ma ɓangarori ɗin kamar majalisar ƙasar ita kanta majalisar ƙasar ta gini ne bisa wasu tsarin da aka tabbatar da su a cikin wannan kundin tsari na mulki wato constitution na kamaru musamman insha Allah a na gaba za mu zo mu ga article 26 ko da 27 na wannan constitution wato inda suke wani bayani dangane da wasu abubuwa da suka shafi hatta majalisar dokoki ta kasar an samu yadda za ta tafi da al'amuranta shi kansa constitution din shi wasu bayanai wanda kenan kowace kasa dama in aka ce ga constitution to duk sauran dokoki da dukkan wasu abubuwa da za a samar za ga dokokin suna komawa ne zuwa ga constitution duk wani abu da aka samu to constitution din nan ko kuma wannan kundin tsarin mulki shine karshe wajen tafi da al'amura na wannan kasa to saboda lokaci za mu tsaya anan sai a shirin mu na gaba insha Allah za mu ci gaba da ganin da muka tsaya sallallahu alaihi wa alihi tahirin nan shirinmu na ƙarshe na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki da kuma bayani akan yadda ake kallon su ta fuskoki daban-daban a shirin namu yau da Allah za mu yi dubi ne akan halin da ake ciki dangane da intifadar masallacin Kudus wanda al'ummar Palestine suka fara tun a cikin watan Ramadan wanda kuma yanzu haka wannan intifada ta dauki sabon salo inda Isra'ila take ci gaba da kaddamar da munanan hare-hare a kan yankuna daban-daban na al'ummar palestino musamman ma yankin zirin gaza da kuma irin martani da al'ummomi na palestinawa suke mayarwa a kan shishigi da wuce gona da irin isra'ila tun a cikin watan ramadan mai alfarma da ya gabata ne dai wasu daga cikin yahudawan sahiyuniya masu tsatsauran ra'ayi suka fara tsokanar musulmi a birnin kudus ta hanyar kai hare-hare akan wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da hakan ya haɗa har da masallacin a ƙasa inda suke samun cikakken goyon baya da kariya daga ɗaruruwan jami'an tsaro na haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan dai shine babban abin da ya jawo wannan rikici ya kai matsayin da ya kai a halin yanzu domin kuwa al'ummar Falasɗina sun dage akan kare wuraren su masu tsarki da suke cikin birnin Kudus wanda kuma daga ƙarshe Isra'ila da kanta ta kwace wannan rikici ta mayar da shi nata inda ɗaruruwan jami'an tsaron Yahudawa suka rika kai farmaki akan masallacin a ƙasa musamman a dararen Laitul kadari da dubban musulmi suke taruwa a wannan wuri domin gudanar da salloli da kuma ibada inda jami'an tsaron Yahudawan suka rika harba harsasai masu rai da kuma hayaki mai sanya hawaye a cikin masallacin kudus tare da jikata ɗaruruwan masallata da suke a nan wuri wannan ya sanya falasinawa da suke sauran yankuna suka nuna rashin amincewarsu daga bisani falasinawa 'yan gwagwarmaya da suke yankin zirin gaza sun mayar da martani akan isra'ila ta hanyar harba makamai masu roka akan wasu yankuna na matsugunnin yahudawa da suke kusa da zirin gaza wanda isra'ilan ta yi amfani da wannan damar wajen yin lukutan wuta akan al'ummar zirin gaza inda kwanaki takwas kenan a jere jiragen yakin isra'ila dare da rana suna ruwan bamabamai akan al'ummar gazan inda a cikin waɗannan kwanaki ta kashe falasɗinawa 188 biyar daga cikinsu ƙananan yara ne 22 kuma mata ne yayin da kuma ta kashe wasu fiye da goma a sauran yankunan da suke gaɓar yamma da kogin jordan da hakan ya hada da yankunan ramallah naples da yankin shah jarrah da ke gabashin birnin kudus baya ga haka kuma falasinawa fiye da dubu ɗaya ne suka jikata a yankin zirin gaza wasu suna cikin mawuyacin hali baya ga haka kuma isra'ila ta rusa muhimman wurare da dama a cikin yankin da zirin gaza da hakan ya hada hadda babban ginin nan na jala wanda 'yan jarida suke taruwa a cikin shi wanda wasu daga cikin manyan kafofin yaɗa labarai na duniya musamman tashar al jazeera da kuma kamfanin dillancin labaran associated press suke da manyan ofisoshi a cikin ginin wanda yake da hawa goma sha ɗaya wanda kuma isra'ila ta rusa shi baki ɗaya to sai dai a ɗaya bangaren duk da irin waɗannan matakai na cin zalin da isra'ila take ɗauka a kan falasɗinawan yan gwagwarmaya da gaskensu sun fara mayar da martani tun daga ranar farko da isra'ila ta fara jefa bambamai a kan yankin zirin gaza inda ya zuwa yanzu dai isra'ila ta sha dubban makamai na roka da kuma masu lizami waɗanda ƙungiyar gwagwarmaya da suka hada da hamas jihadil islami da dai sauransu suke mayar da martani a kansu wanda kuma tun daga wannan lokaci har zuwa yau wani martani bai tsaya ba martanin falasinawan da ya shafi hatta babban birnin isra'ila wato Tal aviv inda makamai masu lizami na falasinawa an gwagwarmaya suka safka a wasu daga cikin muhimman wurare na birnin Tal aviv da kuma yankunan askalan da istud da dai sauransu inda a halin yanzu dai babu wani wuri wanda ya aminta daga hare-haren falasinawa na mayar da martani a cikin dukkanin yankunan da isra'ila ta mamaye daga cikin muhimman wurare waɗanda falasinawan suka gargaza hada matatar iskar gas ta isra'ila da ake kira matatar tamar wadda aka ragargaza ta a jiya lahadi wanda kuma yanzu ta daina aiki baki ɗaya ba na kuma falasɗinawan sun kai hare-hare akan babban filin sauka da tashin jiragen sama na ben gurion wanda shine babban filin saukar jiragen sama na isra'ila wanda shi ma an gasa wasu bangarorinsa baya ga hukuma wasu makaman sun sabka a yankin demuna wanda nan ne babbar cibiyar nukiliya ta isra'ila take wadda ta kunshi makaman nukiliya har-haren rambar gayya na falasinawa sun yi sanadiyar halaka yahudawa akalla goma da kuma jikkata wasu fiye da 600 tusari a nata bangaren amurka har yanzu dai matsayinta dangane da isra'ila bai canja ba domin kuwa amurkan tana nan tana bayar da cikakken goyon baya da dukkanin taimako ga isra'ila domin ci gaba da aiwatar da wannan kisan kiyashi akan al'ummar falastino daga cikin irin matakan da amurka ta ɗauka har da hana kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya gudanar da zaman gaggawa wanda dukkanin mambobin kwamitin suka amince da gudanar da wannan zama domin samu hanyar da za ta taimaka wajen kawo dakatar da buɗe wuta a falasɗinu tsakanin falasɗinawan da isra'ila amma amurka ce kaɗai take amincewa da gudanar da zaman yanda sauran mambobi goma sha hudu suka amince da hakan baya ga haka kuma amurka ta yi allah wadai da haran da hamas take mayarwa na ragayya gayya kan isra'ila sakamakon kisan kiyashi da hare-hare na lugudan wuta da isra'ilin ke yi a kan yankin zirin gaza benjamin netanyahu firaministan isra'ilan ya bayyana cewa zai ci gaba da kaddamar da hare-harensa kan yankin zirin gaza da sauran yankunan falasinawa domin kuwa yana yin hakan ne tare da samun cikakken goyon baya da amincewa daga kasar amurka matsayin kasashen turai dangane da abin da yake faruwa a palestino bai da bambanci da matsayar da gwamnatin kasar amurka ta dauka duk da cewa akwai nau'i na munafincin siyasa a cikin salon da kasashen yammacin turan suke dauka wajen tunkarar wannan batu a wani bangaren Sukan nuna rashin jin daɗin su dangane da kisan Falasinawa da isra'ila take yi amma kuma a lokaci guda sukan ɗora alhakin abin da yake faruwa baki ɗaya akan Falasinawan, domin kuwa a kowane lokaci ƙasashen yammacin turai sukan duba su ga inda bakin amurka ya karkata sai su zubar da yawo a wurin al'ummomin ƙasashen larabawa suna ci gaba da mayar da martani a sassa daban-daban na yankunan larabawan musamman ma dai a yankin gabas ta tsakiya inda kasashen da suke makwabtaka da falasdino da isra'ila ta mamaye musamman jordan syria labanan kowace rana dubun dubatar al'ummomin waɗannan kasashe ne suke gudanar da zanga-zanga a kan iyakokin kasashensu da kuma falasdino da isra'ila ta mame inda suke la'antar yahudawan sahuniya da suke kisan al'ummar musulmi larabawa da suke yankin zirin gaza da sauran yankunan na falasdino to kuma martani na sauran al'ummomin duniya wanda bai takaitu ga sauran ƙasashe na musulmi ba kawai hakan ya hada da ƙasashen musulmi da ma waɗanda ba na musulmi ba har ma da wasu daga cikin ƙasashen yammacin turan da hakan ya hada da jamus birtaniya faransa belgium australia switzerland da dai sauransu kamar da kuma a yankunan amurka a manyan biranen ƙasar amurka da suka hada da washington chicago new york da dai sauransu dubun dubatar al'ummomi musulmi da waɗanda ba musulmi ba suna gudanar da gagarumar zanga-zanga domin yin allah wadai da isra'ila da kuma kisan kyashin da take yi wa al'ummar musulmi a yankin gaza da sauran yankunan palestino to daga bangaren gwamnatocin kasashen larabawa kuwa wasu daga su sun iya yin ta maza inda suke allah wadai da isra'ila dangane da kisan kyashin da take yi wa palestinawan kamar kasashe irin su jordan da kuwait da algeria da tunisia da makamantansu waɗanda sun fito fili sun caccake isra'ila dangane da abin da take yi yanzu kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawan da suka saba yin gum da bakunan su a wannan karan ma ba a ci ɗure su ba da dama daga cikin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suna kallon abin da yake faruwa a falasɗinu da kuma hare-haren da isra'ila take kaddamarwa akan yankunan falasɗinawa da cewa wata dama ce da benjamin netanyahu ya samu domin yin amfani da ita wajen cimma manufofinsa na siyasa domin kuwa a halin yanzu yana fuskantar babbar barazana ta kafa gwamnati daga manyan abokan hamayyarsa wanda kuma wannan damar da ya samu ita ce zai iya nuna mai hudawa cewa shine jajirtacce wanda zai iya tunkara duk wata barazanar falasinawa akan yahudawa a duk lokacin da ya rasa kujerar firaminista to rayuwar yahudawa za ta iya shiga cikin hadari domin kuwa a kowane lokaci makaman roka daga yankin zirin gaza za su iya sauka kansu kuma za su halaka da dama daga cikinsu da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa duk da irin matakan da isra'ilan take dauka na ganin cewa ta yi amfani da dukkanin karfinta wajen murkushe al'ummar falasɗinu to za a iya cewa ba ta cimma nasara ba domin kuwa lokaci ya wuce wanda isra'ila za ta ci karanta babu babbaka akan al'ummar falasɗinu kuma ta kwana lafiya kamar yadda hakan ya rika kasancewa shekaru da suka gabata da falasinawa sukan fuskanci sojojin isra'ila da jami'an tsaronta da duwatsu ne kawai amma a halin yanzu falasinawa suna mayar da martani akan isra'ila da rokoki da kuma makamai masu da zami tare da ragargaza wurare masu matukar mahimmanci ga isra'ila da kuma jefa miliyoyin yahudawa a cikin halin firgici da tsoro da kuma tsugunar da su a ramukan karkashin ƙasa na tsawon kwanaki saboda tsoron rayuwarsu. jama'a masu saurari lokacin da muke da shi riga kawo jiki a nan zamu ja lizamin shirin sai idan allah haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu ɗauki da wani cikon kafin lokacin ne ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. kan ziga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku dan kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya wata mota ce irin motocin nan da suke ɗauko buhunan shinkafa daga boda ta kwangalan suna fitowa ta junction ɗin kalgo kasancewar doka ce duk wanda kwastam suka kama da wannan shinkafa su harbe shi hakan ya sa masu motar san ba sa wasa idan suna tukin lokacin da suka ɗauko shinkafar san ba sa damuwa da ran su domin ana masu sallama mai tsoka duk da ana kashe mutane da dama masu irin wannan sana'a amma hakan bai hana su dainawa ba yau ma kamar kullum custom suka biyo wata mota da ta shigo da shinkafa gudu suke na fitar hankali domin tseratar da ransu da kuma shinkafar duk abin da suka gani a gabansu ba sa tsayawa sai dai su bige shi su wuce hakan suka nufo cikin garin kalgo da gudu a ka'ida duk suka shigo cikin gari kwastam ba sa bin su ganin ya tsere musu ne ya sa suka kyale shi sam ya manta da wata tulluwa da take cikin garin hakan ya hauta da gudu nan take motar ta kwace mashi taya ta bindiga yin fi cikin lambun sarki da yake gefen titi a daidai lokacin su ado suka fito daga gidan mai suka hau titi suna komawa cikin gari karar taka burki ne ya sa su saurin juyawa saurin matsawa suka yi ganin mota tana nufo su saman wani dutse suka haye suna kallon ikon allah suna kallo har motar nan ta shige cikin lambu sai da ta bugi wani icce sannan ta tsaya marfin motar ne ya buɗe wanda yake tuka motar ya faɗo ƙasa juyawa suka yi suna kallon baya ko za su ga mutane sai dai ba su ga kowa ba don ya ɗan baro cikin gari cikin garin kalgo kafin ya shigo lambun sarki shatima ya ce ado mu taimaka mashi kaga babu wasu mutane kada ya mutu hannu ado ya sa ya ɗauko wayar shi tare da kunna fitilar suka nufi cikin lambun suna zuwa suka iske wannan direban a kwance fuskar shi duk jini yana nishi da kyar sauran kama shi suka yi ado yana faɗin shatima samo mana mai mashin a bakin titi mu kai shi asibiti shatima ya ce kana kallo babu kowa a bakin titi motocin ma sai su fi mintuna biyar ba su wuce ba ina zan samu mai mashin ado ya ce to ko mota za ka je ka tsaida hannu wannan direban yasa yana kamo fuskar ado saurin haska shi yayi yana faɗin ka bari yanzu za mu kai ka asibiti runta ido ya yi saboda azaba da ƙyar ya iya buɗe baki ya ce waya ta a cikin mota da sauri shatima ya shigo ya ɗauko mashi wayar ado ya ce ta shiga wayar ka nan yana daga kwance ya ce don allah ku taimake ni akwai sunan wani a wayata na sa mashi mai gidana shine yake da wannan kayan da motar ku kira shi yana cikin garin daura shine ya san gidanmu kuma na san zai zo idan kuka bar wajen nan wasu mu za su kwashe mashi kaya don allah ku yi mani wannan taimakon a ya ce shikenan za mu yi maka bari mu je mu samo mai mota a zo a kai ka asibiti wani tari ya fara yana rike ado nan take aka zara ran shi jin shiru ya sa ado ya ƙara haska shi dukawa yi yana sauraron bugun zuciyar shi amma ya ji shiru shatima ya ce ya mutu ko ado ya ce tabbas baya numfashi shatima ya ce kaga ado taso mu bar wajen nan babu wanda bai san yadda kwastam suke neman irin masu shigo da shinkafar nan ba yanzu haka shi ma su ne suka biyo shi kada mu ja kanmu tun da ya ware gara mu ma mu san ado ya ce tun da har ya faɗa mana mai kayan mu taimake shi mana kaga dare ya yi idan muka bar shi nan wasu za su iya sace kayan su tafi shatima ya ce mu ma ai sai mu ɗauki rabonmu mu tafi ɗago kai Ado yayi yana kallon Shatima. Shatima ya ce, "Ai gaskiya na faɗa." Ado ya ce, "Wallahi wani lokacin kai mahaukaci ne, ko keken ɗaukar shinkafar ba ka da shi, amma kake faɗin mu ɗauki rabon mu? a gaban ka ne mashi alƙawarin za mu taimake shi kuma kake faɗin haka?" Shatima ya ce, na yanzu ya za a yi." Ado ya ce, "Bara na kira mai kayan sai mu jira ya zo." Shatima ya ce, nan, Da wayar direban suka kira mai kayan bugu ɗaya ya ɗaga. dama jiran kiran shi yake yi yana ɗagawa ado ya mashi bayanin halin da ake ciki cike da tashin hankali mutum ya ce don allah ku taimake ni ku jira ni na zo yanzu kada na yi asarar kayana don allah ado ya ce kenan yana kashe wayar ya yi tsaki shetima ya ce lafiya kuwa Ado ya ce, wallahi wasu mutanen ba su da imani, ina mishi maganar mutuwar direban shi amma shi ya fi damuwa da kayan shi, Shatima ya ce tun da tashi ta ƙare ni ne da dukiya ta zanyi. Ado ya ce kai dai mayan kuɗi ne wallahi, Shatima ya ce kowa ma yana son su ai. Bayan kamar mintuna sha biyar sai wannan mutumin ya zo da motar shi tare da wata mota ta ɗaukar kaya, haka suka haska aka kwashe duka buhunan shinkafar aka ɗaura motar da ta yi haɗari jikin ɗayar motar aka saka gawar direba a ciki ta jata suka nufi cikin gari alhaji mai kaya ya ce masu ado ina kuke ado ya ce cikin gari mu ma mun fito yawo ne kalgo shi ne, muka haɗu da shi muna hanyar komawar mu da alama kwastam ne suka biyo shi mutum ya ce gaskiya na gode muku mu je na kai ku gida sai na sallame ku shatima ya ce an gama alhaji shiga suka yi suka nufi cikin gari dubu ashirin alhaji ya ba masu ado yana mai kara masu godiya ado ya ce ai babu komai har kofar gida ya kai su da za su fita alhaji ya ce aiki me kuke yi ne ado ya ce yan bige-bige murmushi alhaji ya ce a cikin ku akwai wanda ya iya tukin mota ado ya ce na iya sosai ma alhaji ya ce ba fa iya tuka motar kan titi ba ina nufin za ka iya tukin kwatar ranka ado ya ce sosai ma jinjina kai alhaji ya ce idan za ka iya shigo mani da kayana ni kuma zan ringa salamar ka kuɗi masu yawa to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya to don ma kawo kashin shirin namu baki daya amma kafin ban kwana da kwasan barka ya sake dawowa domin ta so mana a wasu daga cikin labaran da aka saurara an shiga mako na biyu a hararen wuce gona da iri da isra'ila ke ci gaba da kaiwa akan al'ummar falastinu a zirin gaza ko a cikin daren jiya wayewar safiyar yau litinin ma isra'ila ta kaddamar da gwamman harhare ta sama a zirin gaza wanda ya kasance shine mafi muni ya zuwa yanzu har isra'ila ta ce ta kai su ne kan gine-ginen 'yan kungiyar hamas lamarin da ya sanadin lalata tituna da dama da layukan wutar lantarki alƙalman baya bayanan dai ya sunar cewa falastinawa sama da 200 ne suka rasa rayukansu a hare na isra'ila cikinsu kuwa har da yara 59 da kuma mata 35 sai kuma wasu falastinawan sama da 300 da suka jikkata ana ta bangaren dai kungiyar hamas ta harba harokoki da makamai masu lunzami sama da dubu kan isra'ila sai dai mafi akasarinsu makaman garkuwa na isra'ilar sun kakaɓo su akwai da 'yan isra'ila goma da suka mutu a raharen na kungiyar hamas kasashen duniya ke na ci gaba da kira da a tsagaita wuta ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa cewa da reporters without borders ko kuma rsf ta yi kira da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ta binciki har-haren sama da isra'ila ta kai wa ginin da ya kunshi ofitoshin yada labarai a zirin gaza harin da isra'ila ta kai wa ginin ya lalata gidajen kafofin yada labaran palestinu da na duniya 23 ciki har da ofitoshin kamfanin dillancin labarai na amurka associated press da kuma gidan talabijin ɗin qatar na al jazeera sakatare janar na ƙungiyar ta rsf christophe deluar ya ce ganganci ne kai hari kan kafofin yaɗa labarai kuma hakan zai iya kasancewa laifukan yaƙi hakan ne ya sa kungiyar ta kira ga mai gabatar da ƙara ta kotun hukunta mai laifuka ta duniya wato fatu ben suda da ta binciki lamarin a labarin kuma amurka ta bukaci isra'ila da ta bayyana dalilan da suka kai ya sa ta kai harin kan ginin da ya kunshi ofisoshin na 'yan jarida a zirin na gaza a ci gaban ziyarar da yake a kasar italiya ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya gana da shugaban ɗarikar katolika ta duniya cewa da paparoma francis mr zarif ya wallafa a shafinsa na twitter hotunan ganawar tasa da paparoma francis a fadar vatican yau litinin bangarorin biyu sun tattauna akan rikicin gabas ta tsakiya inda ministan harkokin wajen kasar ta iran ya nuna matukar damuwarsa kan halin da falastinawa ke ciki a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a zirin gaza to dona zamu karkare sai Allah ya kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa musamman Hassan Barka na ke muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya